radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Radio Hausa VOH ne ke magana a cikin shirin sa na rana zagaye na biyu a jerin shirye-shiryen da muka saba muku a kowace rana. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. To a jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na Muleka Iran sai kuma kiɗe-kiɗen Iraniyawa waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kamu ku da fatan goma wasu za a kasance da mu amma kafin nan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san da ke duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Alhamis biyu ga watan fabrairun shekara ta 2023 wanda ya daidai da goma sha ɗaya ga watan rajab na shekara ta 1444 hijira kamariya amma saurare ko kun san cewa shekaru 116 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyu ga watan fabrairun shekara ta 1907 dimitri ivanovich shahararren masanin ilimin kimiyya ɗan ƙasar rasha ya rasu a birnin st petersburg na ƙasar ta rasha an haihe dimitri a shekara ta 1834 a kasar ta rasha kuma ya samu digirin digirgira bangaren ilimin makamashi na nukiliya kuma ya ci gaba da koyarwa a jami'a a wannan fage amma shekara ta 1890 ya ajiye aikin koyarwa a jami'a daga nan kuma ya shiga gudanar da wasu bincike-bincike masu zurfi a bangaren ilimin makamashin nukiliya shine wanda ya fara tantance sanadarai masu dauke da nukiliya a duniya baga kuma ya rubuce-rubuce akan yadda ake sarrafa sanadaran wajen amfani da nukiliya wanda tsarin sa shine na farko a duniya kuma har yanzu ana amfani da shi ne a manya-manyan cibiyoyin nukiliya na duniya da hakan ya hada da cibiyoyin nukiliya na kasar rasha masu saurare ko kun san cewa shekaru 44 su gabata rana irin ta yau a dai lokacin da mutanen kasar iran suke ci gaba da nuna farin cikin su da dawar margayi imam khomeini imam ya bayyana tsarin sabuwar gwamnati wadda zai kafa a kasar iran ba da daɗewa ba inda ce zai kafa gwamnati ta wucin gadi wadda kuma za ta tsara zaɓen gardama kan irin tsarin da za a gudanar a kasar sannan kuma a lokacin ne ya yi kira ga ragowar sojojin da suke goyon bayan gwamnatin sarki sha da su dawo daga rakiyar gwamnatin sha su kuma bi sahun al'umma da dama daga cikin sojin dai sun aje makamansu kuma sun rungume manufar juyin juhali tare da sauran al'umma a fadin ƙasa. da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 231 da suka gabata a rana irin ta yau biyu watan fabrairun shekara ta 1792 aka rataba hannu akan wata yarjejeniya ta tarihi a tsakanin leopold sarkin daular austria da kuma frederick game sarkin perus tun a ranar biyu watan agustan shekara ta 1791 ne dai waɗannan manyan sarakuna na nahiyar turai guda biyu suka amince su shirya wata yarjejeniya makamancin haka domin su kalubalance masu ra'ayin juyin juhali na ƙasar faransa saboda tunanin da suke da shi na cewa idan akidar juyin juhali a ƙasar faransa ta yaɗu a cikin ƙasashen turai to hakan zai haifar da bure mai tsanani a tsakanin al'ummomin ƙasashen turai da kuma sarakunan su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 Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokacin. To shirin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To da farko ga mahimman kanan labaran. Ƙungiyar haɗin kan kasashen musulmi ta yi tir da Allah wadai da kakkausan lafazi kan cin zarafin alkur'ani mai tsarki a kasashen Sweden, New Zealand da kuma Denmark. A Iran an fara bukukuwan zagawar shekaru 44 da cin nasarar juhun juhadin musulunci a ƙasar. kasar rasha ta bayyana cewa ba wani makami mai linzami da kasashen yamma ko kuma amurka za su bai wa ukraine wanda zai hana ta cimma manufarta to yanzu ga cikakkun labaran ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ta oic ko kuma oce ta yi tar da allah wuri da kausan lafazi da cin zarafin da ake wa musulmi da musulunci ta hanyar walakanta littafi mai tsarki a kasashen sweden netherlands da kuma denmark a taron kwamitin zartarwa na kungiyar da kasar turkiya ta kira wanda ya gudana a birnin jadda na kasar saudiya oic ta yi kira ga gwamnatocin kasashen da lamarin ya faru da su ɗauki kwararren matakai don hana sake afkuwar irin wannan abin kunya a sanarwar bayan taron oic ta buƙaci a shiga tattaunawa da masu ruwa da tsaki na ƙasa da ƙasa ƙungiyoyi da cibiyoyi don wayar da kan duniya kan kyamar musulunci da kuma yaƙi da wannan ƙazamin aiki tare da haɗin gwiwa da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa taron na ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmin ya kuma buƙaci sakatare janar na ƙungiyar ya naɗa wani manzo na musamman kan kyamar musulunci domin duba ire-iren waɗannan ababen kyama da ke faruwa ga musulmi da kuma musulunci a iran an fara bukukuwan zagawar kwanaki goma na cika shekaru 44 da cin nasarar jun musulunci a ƙasar a iran an fara bukukuwan zagawar kwanaki goma na cika shekaru 44 da cin nasarar juyin halin musulunci a kasar wannan na zuwa ne bayan da jagoran juyin halin musulunci na kasar ayatollah said al khamenei ya ziyarci hubbaran imam khomeini wanda ya asasa jamhuriyar musulunci ta iran a shekarar 1979 za a ci gaba da bukukuwan har zuwa ranar 22 ga watan bahman wanda ya yi daidai da 12 ga watan fabrairu ranar cimma nasarar juyin halin musulunci na kasar ta iran wanda ke cika shekaru 44 a bana to ana shan waɗannan labaran ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran kakakin majalisar dokokin ƙasar iran muhammad bakir kalibab ya mika wa shugaban ƙasar ibrahim ra'isi wasiƙa mai ƙunshe da daftarin dokar shigar ƙasar ƙungiyar haɗin gwiwa ta shanghai ko kuma sco e domin amincewarsa da kuma aiwatarwa matakin ya biyo bayan sanarwar da kakakin majalisar tsarin mulkin kasar ya fitar ranar asabar inda ya tabbatar da amincewar majalisar dokokin da kudirin shiga kungiyar ta sco e tun da farko da makakakin majalisar tsarin mulkin kasar hadi tahan nazif na cewa bayan nazartar kudirin dokar majalisar ba ta samu wani dalili da ke nuna saɓani tsakanin dokar da ka'idodin addini da na kundin mulkin kasar ba a watan nuwamban shekarar 2022 ne majalisar dokokin iran ta amince da daftarin dokar shiga kasar kungiyar haɗin gwiwa ta shanghai din daga garimin rinjaye yayin taron na 21 na jagororin kungiyar ta sco da ya gudana a watan satumbar shekarar 2021 a birnin dushanbe na kasar tajikistan aka bayyana amincewa da shigar iran a kungiyar a matsayin cikakkiyar mamba kasashe mambobin kungiyar sun hada da sin kazakistan kirgizistan rasha tajikistan uzbekistan da india da pakistan yayin da iran da belarus ke zawarcin zama memba a kungiyar kasar rasha ta yi gargadin cewa duk wani makami mai linzami mai cin dogon zango da ukraine ta samu daga kawayenta na yamma ba zai hana ta cimma manufarta ba wannan furcin na rasha na zuwa ne bayan samun rahotannin cewa sabon tallafin kayan soji na amurka ga ukraine watakila ya kunshi makamai masu linzami masu iya kai hari a wurare masu nisan kilomita 150 fadar kremlin ta yi gargadin cewa wannan zai rubuta wutar rikicin ne kawai kuma ba zai sauyi yadda lamurra ke gudana ba kamar yadda kakakin fadar kremlin dimitri peskov ya sanar nan gaba ne ake sa ran shugaban amurka joe biden zai yi bayani akan sabon tallafin da kasarsa za ta baiwa ukraine dama dai a kwanan nan amurka da jamus sun amince baiwa ukraine tankokin yaƙi na zamani wanda ya kawo ƙarshen kikikar da ake kan batun baiwa ukraine ɗin tankunan na yaƙi samfarin abrams da kuma jaguar samfarin abrams da kuma leopard wani batun kuma da ake nan ana ta zazzafar muhawara a kansa shine wani batun kuma da ake nan ana ta zazzafar muhawara kan shi tsakanin kawayen ukraine shine batun ba ukraine din shiragen yaƙi to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan To da bayan labaran duniyar yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan namu leƙa Iran. Iran. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Barkan mu da warhaka da kuma sake da mu a cikin shirin Muleka Iran. Shi wanda a cikin sa mai muku bayanai game da tarihin mai wurare na al'adu masu da tarihi. da wuraye na addini da sauran abubuwa masu jan hankali a nan kasar iran da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa iran don yawon shakatawa ko neman ilimi ko neman lafiya ko kuma kasuwanci da fata masu sun tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. madalla yanzu ka bar mu shiga cikin kwale shirin a yau shirin namu zai kawo muku mun abubuwa ne da suka faru a nan kasar iran inda masu aure suna biye da mu a wannan makon ne aka fara bukukuwa na kwanaki goma na alfijirin zagayowar cin son junji hal musunci a nan iran shekaru 44 da suka gabata rashin jagorancin marigayi ayatollah ruhullah imamu al-humain yarda allah tabbata gare shi kwanaki goma na alfijirin cin nasarar jin jihar musulunci na iran su ne ranar 1 zuwa 11 ga watan fabrairun shekara ta 1979 na cin nasarar jin jihar musulunci bayan dawar marigayi imamu khomeini daga gudun hijira wadda ya zuwa kashen ketare inda ya kwaya shekaru goma sha biyar bayan sarki sha ya tilasta masa barin kasarsa ta haihuwa ba shiri inda bayan kwashe kwanaki goma da dawowarsa aka samu nasara na juyin juya halin musulunci a nan kasar Iran. A kowace shekara Iraniyawa suna gudanar da bukukuwa domin raya wannan ranaku goma na alfijir. Shekaru arba'in da suka gabata a jere kowace shekara ana yi. A ranar 11 ga watan Fabrairu shekara ta 1979 da ya kawo ƙarshen mulkin mulukiya na kasar Iran da aka kwashe shekaru 2,500 ana yi. Tsarin juyin musulunci rashin jagorancin Imam Khomeini ya samar da wani sabon tsari na siyasa wadda dogara kan koyarwa ta musulunci da kuma tsari na demokuraɗiyya. Miliyoyin al'ummar ƙasar Iran ne suka yi wa Imam Khomeini kyawatar ba a nan birnin ta ranar 1 ga Fabrairun shekara ta 1979. Daga cikin abubuwan da suka faru a cikin waɗannan kwanaki guda goma na alfijiri. Za mu taɓa mu kaɗan daga cikin muhimman abubuwan da suka faru. A ranar 14 ga watan na Fabrairu ita ce ranar da Imam Khomeini ya hira ta farko da 'yan jarida bayan dawowarsa daga gudun hijira. a makarantar alawi inda sama da 'yan jarida ɗari uku na ciki da waje suka halarta wanda anan ne imamu khomeini ya takaitaccen bayani kan muhangarsa kafin nan ya fara amsa tamboyi da 'yan jaridu suka yi masa daga cin abubuwan da imam ya faɗa a ranar shine kada ku yi abin da zai sa a kira mutane zuwa ga jihadi don lokacin jihadi ya yi za a iya tanadin makamai ba da jimawa ba za mu sanar da gwamnatin da za mu kafa kuma muna buƙatar sojoji su haɗe da mu ba tare da wani ɓata lokaci ba kuma muna fatan sojoji su haɗe da mu ba tare da wani ɓata lokaci ba domin sojoji ƴaƴanmu ne mu muna da ƙaunar su dole ne a dawo da su cin al'umma da sannu za a fitar da kundin tsarin mulkin ƙasa kuma dukkan 'yan ƙasashen waje da sannu za su yi rayuwa cikin 'yanci a ƙasar iran to a ranar 16 ga wannan wata na fabrairu kuwa a ranar ne aka sanar da mahadi bazargani a matsayin firaminista na wucin gadi haka zalika a wannan ranar ne imam ya ƙara yin taron manema labarai inda a nan ne mahadi bazargani ya bayani a takaice game da ayyukan da gwamnatinsa za ta yi a ranar ashirin ga wannan watan kuma wanda ya da ranar juma'a mutane suka yi cincirin a kofar jami'ar tehran domin su saurari bayani da shugaban ƙasa na wucin gadi zai yi a daidai wannan lokacin ne kuma aka ji labarin ɓallar wani rikici da ya barke inda wasu magoya bayan sarki sha suka kai hari kan wasu dakarun sojan sama inda wasu matasa suka cikin lamarin rikici ya kara barkewa da hakan ya jawar rayukan gwamman mutane ta da jikkata su da dama. A ranar 21 ga watan na february wanda yake dai ga wata na Bahaman rana ce da aka kafa aka fafata da makami tsakanin mutane jami'an tsaro inda rikici ya kai kololuwarsa a wannan ranar aka zub da jini da tare da kashe mutane masu yawa yaƙi da tankoki akan mutane da aka yi a wannan rana ya jawo kisa da jikatan mutane masu tarin yawa inda a nan ne imamu Khomeini yadda Allah tabbata gare shi ya yi gargaɗin cewa matuƙar ba a kawo ƙarshen kashe 'yan gwagwarmaya da ake yi ba da sauran mutanen gari to zai ba da fatawar yin jihadi a ranar ofishin 'yan sanda a dama ya faɗa hannun mutane da suke ɗauke da makamai a hannu da hakan ya jawo watsuwar makamai da dama a hannun mutane wanda sakamakon wannan ne kwamandan dakarun soji na tehran ya sanar da kafa dokar takaita zirga-zirga to sai dai ganin cewa wannan bai yi aiki ba ya kara tsawaita dokar ta ɓaci har zuwa karfe goma sha biyu na rana sai dai wannan bai sanya mutane sun saurara ba sun ci fitowa kwansu da kwarkwatansu har zuwa wayewar gari domin kawo cikas kan matakan da sojoji suke son ɗauka kan mutane na cigaba da yin kisa. To a ranar 22 ga watan Bahaman rana ce da juyin halin musulunci ya nasara rana ce wadda manyan wurare sau koma ƙashin ikon mutane 'yan gwagwarmaya kamar irin gidajen yarin na evin ofisoshin 'yan sanda da sauran waɗanda da sauran muhimman wurare sai da ƙarshe wajen da a kwace ya fita daga hannun gwamnatin sarki sha ya koma karkashin kulawar mutane 'yan gwagwarmaya shine gidan rediyo da talabijin na ƙasa. To masu saurare gashi mun ɗebo bayani amma lokaci ya mana halin sa a tarbiyyar mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauke da ƙarin bayani ko ko ci gaba game da wannan bayani da muka ɗauko. A madadin wanda su taimaka shi ne kammala ni ma da gunshin nake cewa ku zama lafiya. Muna gayyatar ku zuwa shafin na yara gizo wato www www.housetv1.ng a huta lafiya. کتاب ما قرآن است مکتب ما اسلام است کتاب to shirin muleka iran kenan yanzu kuma ga shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu warare, assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa Shirin yadda a sai ya muku waƙoƙi daban-daban da mawaƙa daban-daban da suka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. Barka mu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. A yau shirin namu ya gaito muku mawaƙin nan ne mai suna Adil Nadir domin jerin waƙa da ya tadar mana da fata masu amfana kuma su jaɗin shirin. يدا ورا ورا ورا ورا وتني Adil Nadiri wani mawaki a nan kasar Iran game da wannan waka da ya gabatar da fatan sun amfana kuma ta kayatar da su. A nan zan jalin zamun shirin a mu ma shiri na gaba domin jin mu ɗauke da sabuwar wakar amma kafin nan ana iya ci wai biyan shirye mu a shafin na gizo to www.hausatv1.ng a huta lafiya. تمام Ervitobiyen giru de çelme Be eşki suna kuma da haka neman mu kawo karshen gabaɗayan shirin namu na wannan lokaci wani sabo kuma sai can da yammaci idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu yi ne lafiya